This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha uku da goma sha tara da ishirin da biyar da talatin da ɗaya da sittin. Haka kuma a jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu ta FM a gidajen rediyon amfani. da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm muryar arewa da niyya ko kuma ku saurare mu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma dai ta kunce halima jumarau daga nan birnin washington dc tare da kabiru fage da sauran abokan aiki muka sake da muku da wannan dare da watan kunanan lahiya yau za mu so jin ra'ayoyinku a kan yadda kwatara da talauci ke ƙara yi matalakawa kan da garke a ƙasashen afirka duk da ɗimbin arzikin albarkatun ƙarƙashin ƙasar da allah ya nahiyar afirka za ku ji tattaunawa a kan wannan matsala da za ku bayyana ra'ayoyinku a kai sannan za ku shakata da waƙar bani adam ta yakubu muhammad amma duka sai kun gama shan cikakkun labaran duniya jama'a Salamu alaikum ga labarin duniya kotun kaza da kasa mai shari'ar masu aikata laifukan yaƙi da yawa hakkin biladama hawan kawara wadda ke birnin hague ta ce tana da hurumin saurare da yanke hukuncin shari'a akan tsohon shugaba lauren bago na ƙasa ivory kos wanda ake zargi da aikata laifin cin mutuncin biladama a zamanin mulkinsa a wani zaman da kotun ta yi ne yau laraba ta sallama ɗaukaka ƙara da tsohon shugaban ƙasa ivory kos ɗin ya kai gabanta bisa hujjar cewa kotun ba ta da hurumin sauraron ƙarar a shekarar ta gabata ce aka kama tsohon shugaban na ivory kos lauren bago ake kuma tsare da shi a birnin hague laran bago yana fuskantar tuhuma kan laifuka hudu dukkansu kan keta hakkin biladama ne bayan da ya yi asarar kujerarsa ta shugaban kasa dalilin rikicin kasa ivory coast da kammala zaben shugaba a shekara ta da goma alasan watara ne ka da shi a zaben shugaban ƙasa. kame laran bago da hukumomin ƙasa da ƙasa suka yi ne ya kawo ƙarshen kashe-kashe da aka share watanni ana yi tare da asarar rayukan mutane sama da dubu uku a ƙasa ivory coast din farar hula sama da miliyan guda ne aka ce suka tagayyara tare da asarar dukiya da kadarorinsu amurka ta bi sahun ƙasa da ƙasa wajen la'antar matakin tsokanar waɗanda ta ce koriya ta arewa ke yi na gwaji da kuma harba rokan makami mai linzami hukumar ayyukan tsaron amurka ta hidda wata sanarwar da ke cewa gwajin rokan na koriya ta arewa wata babbar barazana ce ga zaman lahiyar kasashen da ke yankin koriya kuma hakan ya kauce ma kudirin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da ya hana koriya ta arewar yin gwajin makamai masu linzami waje ɗaya kuma babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya banki moon ya zargi hukumomin koriya ta arewa da laihin yin watsi da kiran da ƙasa da ƙasa ke yi na yin watsi da gwajin duk wani roka da ke ɗauke da makami mai linzami. Mr. Ban ya ce akwai babbar damuwa game da sakamakon da zai biyo bayan gwajin na Koriya ta Arewa. A can birnin Brussels kuma sakatare janar na rundunar tsaron wato kawancen tsaro ta NATO Anders Fogh Rasmussen cewa ya gwajin rokan na Koriya ta Arewa tamkar wata tsokanar hwada ce da ka iya janyo babbar rigima a tsakanin kasashen da ke yankin Koriya. ita ma kungiyar tarayyar turai ta la'anci gwajin na koriya ta arewa ta kuma yi barazanar azama koriya ta arewa wasu sabbin takunkumai kasar china wadda ke zaman ɗaya daga cikin ƙasashen da ke kawance da koriya ta arewa ta ce ba ta ji daɗin yin wannan gwajin na koriya ta arewa ba to daga nan sashen hausa na murya amurka na washington dc ake sauraron labaran nan shugabannin ƙasa da ƙasa suna ci gaba da la'antar matakin tilastawar da aka yi wa firayim ministan ƙasar mali yin murabus ba zato ba tsammani a jiya talata ce firaministan mali sheikh madubba diyara ya yi murabus bayan da sojan ƙasar suka kama shi suka tsare a yau laraba ce kuma kungiyar tarayyar afirka ta fidda sanarwar la'antar tsoma hannu da sojan mali din suka yi wajen tilasta a firaministan yin murabus kazalika kungiyar habaka cinikayya da kare muradun kasashen afirka ta yamma wato ecowas ta la'anci tsoma hannun soja a harkokin diflomasiyyar ƙasa da ƙasa ta ƙasar mali mai magana da yawon kungiyar ta ecowas sony ugo ya shaida murya amurka a kungiyar ecowas tana yin kira ga ƙasa da ƙasa da su la'anci wannan mataki na sojan ƙasar mali a wani gajeren jawabi da yawa al'ummar ƙasar mali ta kafar yada labaran talabijin sa murabus madabba diyaran bai yi bayanin filla-filla dalilin yin murabus ɗin da ya yi ba amma ya ce ya yi ne domin tabbatar da zaman lafiya a ƙasar ta mali. Labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A makon da ya gabata ne 'yan majalisar dokokin nahiyar Afirka suka yi wani zaman tattaunawar kwanaki biyar a Najeriya a birnin Port jihar Rivers. dangane da haka ne na tuntuɓi ɗan majalisar dokokin jamhuriyar Nijar Asuma na Malam Isa kuma ɗaya daga cikin 'yan majalisar dokokin nahiyar Afirka masu wakiltar yankin yammacin Afirka wanda kuma ya halarci tattaunawar ta birnin Fatakot a Najeriya. Da farko na ba mu Asuma na Malam Isa damar gaya mana abubuwan da suka himai da hankali a kai a zaman da suka yi a Fatakot. Abubuwa da dama waɗanda sun ka danganci kamar shata-shata wannan kudurorin waɗanda ƙungiyar afirka take ɗauka saboda a ga an kan waɗansu matsaloli misali mun tattauna kan wannan eh, kudurin wanda ake cema charte africaine pour la gouvernance la démocratie et les élections kamar cewa da wannan dokokin da aka ɗauka waɗanda ke iya ba da damar a ga cewa cikin afirka demokrasiya ta girku an tahiyar da mulki cikin adalci kuma an yi zaɓuɓɓuka yadda ya kamata ba cikin an yi wasu magudi da sauransu ba wannan mun tattauna kan shi mun tattauna bisa wani kuduri wanda ya danganci yadda eh, za a ciyo matsala ta cin hanci da rashawa cikin kasashen afirka mun tattauna kuma kan eh, kudurori da dokoki waɗanda suke ba da damar a ce kamar eh, ta yadda aiki cikin eh, hukumomin gwamnati na ƙasashen afirka duka an ga cewa an samu aiki nagartacce aiki wanda ke umarnin talaka misali in ka cikin gidan lakwal ko gidan likita ko kuma ka neman wata takarda a ce an ga gaugauce cikin an yi adalci ka samu wannan takardar ba sai ka wahala ba kuma yadda kasashen afirka za su yi za su matakan da za su ba da damar a ce kamar in ka zo kana neman wata takarda a najeriya ka same ta cikin kwana ɗaya ko kwana biyu in ka ƙetaro nijar za ka same cikin kwana ɗaya ko cikin kwana biyu ba cikin ka samu matsaloli ba na wani sauye-sauye wani cin hanci da rashawa da wani eh, hana ruwa gudu da 'yan sanda ko kuma wasu ma'aikata na gwamnati suke wani abubuwa ne wanda afirka yanzu a halin yanzu ana nan ana yaki a ga cewa da an maganta su kuma an mai da abu saboda lalle an gano cewa da afirka inda mu hada kai ne ba wani bangare na duniya wanda za ya gwada muna kwanciyar hankali za ya gwada muna wadata wajen ta yadda ayyukan tattalin arziki amma abun kas sai ya kasance mu muna da arzikin a ƙasa amma wajen fuddo shi da ai aiki da shi kuma nan ne aka samun matsaloli waɗanda suke hana ruwa gudu. Yawwa na Malam Isa game da wannan batu da kai na arzikin ƙarƙashin ƙasa da Allah yawa Afirka za a ga ƙasashen Afirka masu ɗimbin yawa suna da arziki bila adadin a hida ƙarƙashin ƙasa. Amma duk da wannan ɗimbin arziki Asmana Malam Isa sai a ga 'yan ƙasashen Afirka suna fama da hotara da talauci maimakon a ce sun samu wadata. sakamakon arzikin da ake haƙowa daga ƙarƙashin ƙasa. lalle wannan zan ce gaskiya ne lokacin da muka tattauna kan kuduri wannan na afirka duka wanda ya kamata a ga an shin cikin kasashen afirka cewa da an yaƙi da cin hanci da rashawa wannan eh, dokar eh, ta ba da kamar ana inda yi niyya ne mu ɗauke ta da mahimmancinta za ba ta ba da damar duk cikin ayyukan da ake tafiyar da su a cikin ƙasashe a rage cin hanci da rasha ko kuma kaf kaf kaf a yi magani shi amma matsalar lalle an gano da cewa ba wai arzikin cikin ƙasa na ba ko arzikin da ake hudowa ba wai yawan shi ko rashin yawan shi ne an matsala ba abun da aka hudu ne an kace ya kamata a ce an yi amfani da shi ta hanyoyin da talaka suke amfani an yi aikatar da shi ta hanyoyin da za a sauƙaƙe mata talaka bisa ga matsalolin da an nashi amma kar sai a gano cewa da inda duk aka samu arzikin mutane yan kalilan ne ga unhwani da shi ba talaka duka ake yada ma ba kowa ya ci unhwani shi wannan shine abun da sun kace a diddi ba cikin kasashen Afirka ya ne za a yi gaba ɗaya ba wanga shi na shi waje wanga shi na shi waje a'a a yi murya ɗaya a zama tsinciya madar ki ɗaya a yi yakanti yaki da a yi yaki da cin hanci da rashawa cikin eh, ma'aikatan gwamnati cikin kamfanoni ko kuma misali ma wajen hidowa arzikin an gano da ce ana ana amfani da cin hanci da rashawa ana kamfanoni na abun da sun ga dama da arzikin kasashen afirka marmakin a huddo shi a zo a ta da aiki da ya kamata a sun yi abin da suke su suke huddo shi su suke wani da shi sai su ɗebi ɗan daidai da gwada su watsa ma kasashen eh, eh, afirka su su da babban rabon wannan abubuwa ne waɗanda shine matsala kuma muka gano cewa da a ai takin ta da milki ma akwai matakan da ya kamata a ce an ɗoka inda duk an ka samu arziki duk inda an kasa shi ko talaka ko kuma 'yan majalisar dokoki suna da hanyoyin da su ma za su bi su gano in lalle da lalle an yi aiki da wannan arzikin an sashi hanyar da ya kamata a sashi wannan abubuwa ne waɗanda lalle mu mun yi imani da cewa inda duk kasashen mu suka aiki da shi za a gano za a gano inda eh, matsala take kuma talaka za a cin amfanin arzikin da aka fitowa cikin kasar ba wai dole ba wai rashin abun a lokacin da aka yi zance kan eh, kamar waccan kudiri na farko da na miki na zaɓuɓɓuka matsalar zaɓuɓɓuka ko kuma matsalar ta yadda eh, ikon gwamnati an yi an gano cewa da kuma duk yawancin matsalolin da suke faruwa cikin kasashen afirka matsalolin zaɓe ne wani bisa ana demokrasiya demokrasiya sai ga an hoto da magudin zaɓe wanda ke kawo tashi hankali kenan komi arzikin da aka cikin kasa ba za a amfani da shi ba saboda da wannan tashi hankalin ya sauko kai don waɗannan abubuwan da muka tattauna su ne kuma nan kin da mun ɗauko alkawali in muka zo za mu baza ma majalisar dokokin mu abin da muka gano can kuma mu gaya ma gwamnati abin da ake so gare shi cewa da kwazo da irin waɗannan sama waɗannan takardun hannu saboda mu samu mu ma mu eh, mu hita cikin wannan kungiyar dan lalle alima kamar yadda ke wadi inda a ce arzikin da a cikin kasashen Afirka an huddo shi an yi aiki da shi fi sabilillahi an sashi hanyar da ya kamata fi sabilillahi da sai dai a yi zancen Afirka ba za a zancen wani rasha ba ko wani shin ko wani malazi da sauransu dan duk abun da ake so a duniya a nan kai ana samu shi wani bina ake huda shi a ta can ayi amfani da shi sai a domin kayan a saida mana su da tsada. Asumana Malam Isa kenan dan majalisar dokokin kasar jamhuriyar Nijar kuma dan majalisar nahiyar Afirka mai wakiltar yankin yammacin Afirka. To nan gaba kaɗan za ku bayyana ra'ayoyinku a kan yadda watara da talauci ke ƙara yi talakawa kan da garki a ƙasashen Afirka duk da ɗimbin arzikin albarkatun ƙarƙashin ƙasar da Allah ya manahiyar Afirka kamar dai da kuka ji asuma da Malam Isa ya bayani to amma kahin nan ku shakata da wannan waƙa. Dan Adam ya ma wani koyayi alkhairi wani aiki na illa wani koya kiran sallah wani tauya ma'auri ɗauki kuɗin cinsa an sai bulalar tsafkar shi an kwashe ruwan shansa sun wanke gidajensu a shawai kai da makotanka bawa yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. Ga kiranmu na farko daga Sokoto, salamu alaikum wake magana. Alaikum salamu hajiya Halima Jamro. da yake na ya taho kokarin sami ku To tun da ka same mu me za ka ce a kan wannan maudu'i namu na yau? To, Assalamu alaikum, na farko suna na kasuma Aliyu Asada, donon matasan Asada kuma shugaban kungiyar mura talaka karamar hukumar Sokoto Arewa Najeriya. Yau zan bayyanar da nawar ayi game da abubuwan da ake samu musamman kasashenmu na Afirka fatara da kuma yunwa to gaskiya nawa ra'ayi na farko dai shugabanninmu na afirka sai sun kyautar da adalci ga talakawansu da kuma ƙoƙarin kashe cin hanci da karɓar rashawa domin matsuwar babu waɗanda abubuwan garar da talaka na afirka zai samu kauce mu waɗanda abubuwan ba musamman kamar fatara da yunwa da sauran abubuwa da waɗanda za mu ce Allah da shi kawo muna sauƙin su mu kuma shugabanni na gari. Amin, sun amin. To daga Sokoto za mu Kaduna. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa ke magana daga Kaduna? Ba Kaduna ba ne, Katsina ne ah, Najeriya. Ah, Katsina to, to, to, to, Katsina Kaduna, duk dai Najeriya ce ya, ya suna mai eh, magana. Alhaji Yusuf Mai Goro, Funtuwa Jihar Katsina. To, Alhaji Yusuf muna sauraron ka. To Halima abin da ke jawo ma Najeriya duniyar nan ko kuma Afirka mu fatara ba wani abu bane illa shugabanci ne na rashin adalci. Yanda kasar nan Afirka nan Allah gama mana arziki na kala kala na al'amura amma shugabanni ne Allah bai bamu ba. Da Allah sa shugabannin nan suna jin tausayi da Allah sa kuma su masu tausayi ne yadda suka ga cewa da shugabannin da su riga sun taimake su sun yi ilimi kyauta to ya kamata sun taimaki na kasa da su amma ba haka suke ba su yanzu burin su daga su yayan su da haka talauci ya fita daga afirka saboda allah al'amari ne mai wuya saboda ba mu shugabanni sai dai mu roki allah ya taimake mu ya kama da canji mafi alkhairi da fata allah ta ku shi lafiya na alhaji yusuf mai goro jihar katsina Amin Alhaji Yusuf ka Katsina Allah karɓi wannan addu'a taka daga Katsina za mu Kaduna wake magana. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah Hajiya Halima barka da wuni. Kamar Usman ɗan Nijar ko? Malama Halima kina magana da Usman Mukutar dan Niger wanda yake kasuwan bacci Kaduna. To muna sauraron ka Malam Usman. Lalle kan Halima wannan ba karaman kalubale bane ga shugabannin mu na Afirka. Yanda ashe muna da arziki mai yawa ta fanni daban-daban kan noma kan arziki man fetur da sauransu da albarkatun ƙasa. Amma ashe mu ne koma baya a cikin ƙasashen duniya gaskiya wannan ba karaman kalubale bane gare su. kuma ko da ma gashi ana samun arzikin suna dan samun abin da suka samu sai su rike daga su sai matan su sai ƴaƴan su mun kun talaka mana cikin halin ula'i ubangiji Allah kawo mana sauki da farko da fatan ubangiji Allah kawo mana sauki su wannan shugabanni namu za su za su dan sassauta mana dan sauƙin rayuwa fatan za ku tashi lafiya amin ya Allahu Usman Muktar dan Nijar dake ke Kaduna har yanzu dai muna Kaduna salamu alaikum alaikum assalam hajji halima ina wuni lahiya lauwa ke magana na magana da mataimakin shugaban kungiyar zaɓi ka saka jihar Kaduna Sa'adu ka san kala mai hula malali. To Sa'adu ka san kala muna sauraron ka. Muna sauraron ka Sa'adu. To ra'ayina ni dai duk dai ga shugabannin namu ne na Najeriya. Ina kira gare su don Allah su yi ma Allah. Su ji tsoron Allah rashin tsaro da muke fama da shi musamman arewacin Najeriya. yadda za a yi zan nasu su sabanta da wannan mutane da ke kai wannan hare-hare duk wani abin da suke so ya kamata su yi masu ba wai tsoro ba hatta gajiya ba durkusa ma wada ba gajiya ba da ya kamata don Allah hukunta da wannan mutane a daina kashe rayukan jama'a ko hara ce ake kashe haka ya isa haka. Mun gode kwarai malam Sa'adu ka san kala ko da yake dai maganar da kai mai mahimmanci ce amma ba a kai ake bayyana ra'ayi ba yanzu a mu kwanta gora assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wa rahmatullah ta'ala barka. Sunana Nasiru Kafinta kwanta gora na Jastai. To Nasiru Kafinta muna sauraron ka me zaka ce? Ra'ayi na ina son in jawo Eh, kunnen yan uwa na talakawa saboda idan lokacin zaɓe ya yi mu bar abin ga hidiman abin nan mu kiyaye saboda yan uwa sai a zo a ta ruɗa mu ana muna jin kamalan nasiru kash to malam nasir kafinta daga kwantagora yana bayyana ra'ayin shi amma layi ya tsinke Idan dai kuna biye da mu a yau muna jin ra'ayoyinku ne akan yadda watara da talauci ke ƙara yi ma talakawa kan da garki a ƙasashen Afirka duk da ɗanbin arzikin albarkatun ƙarƙashin ƙasar da Allah Ubangiji ya yi manahiyar Afirka. To ga kira daga jihar Niger Salamu alaikum wa ke magana. Lawal Rusha ke magana daga Niger State karamar hukumar da ce local government. To Malam Lawal muna sauraron ka. lallai ra'ayi na halima a yau <coughs> abin da nake so najeriya hukumomin nan namu yan majalisar nan da allah su diba su tausaya mana mu talakawa kamar yadda aka ce za a rika turo ma lokal gamin kudin ta daga can habuja su dage da allah akan haka saboda mu talaka za mu ji daɗi ne yan kasuwa da su kowa zai ji daɗi harka za ta gyaru To mun gode kwarai Malam Lawal yanzu ga kira daga Maiduguri jihar Borno. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wake magana? Barkan ki da Barka dai. Alhaji Bukar ne daga Maiduguri. To inda karasu. <laughs> Alhamdulillah. <laughs> to muna sauraron ka. Yawwa wato abinda muke faɗi mu dai game da 'yan jami'an tsaron wanda suke maiduguri yadda suke abin da yake to mun gode suke yi suke yi ba sa kyau da mana gaskiya to yawa baicin wannan matsala ta tsaro me zaka ce akan matsalar fatara da talauci duk da arzikin da Allah ya wa nahiyar Afirka eh sai dai wannan sai su taimaka mana da kaman kaman dai game da noma da sauransu sai su taimaka mana mu dai a bamu jari sai mu ci gaba da noma mu da muke mamu da ƙarfi To mun gode kwarai Alhaji Bakar daga Maiduguri jihar Borno yanzu ga kira daga jihar Adamawa. Salamu alaikum. Ibrahim Alfa daga jihar Adamawa Najeriya. Ibrahim ha. <laughs> Eh, to muna eh shine ai takwaran namu Ibrahim Alfa din muna sauraron ka. Na'am. Eh muna sauraron ka me zaka ce? Aka na ce eh, muna muna sauraron ra'ayin ka me zaka ce? To ra'ayina wato a bisa har da ake ciki a yanzu gaskiya sai abin da ke addu'a. Na'am. Eh muna jin ka. Na'am. To mun gode kwarai Malam Ibrahim Alfa takwaran Ibrahim Alfa Ahmed na nan da watan waɗanda ya kamata su saurara sun ji da kunnuwan basira. Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka. Ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Sharhin na yau zai yi magana ne akan gudunmawa dala miliyan uku da Amurka za ta baiwa wasu ƙungiyoyi a duk faɗin duniya domin taimakawa wajen yaƙi da tarzomar da ake wa mata. da kuma barazana ko kuma kasadar kamuwa da ƙanjamgamau a sakamakon irin waɗannan tarzoman. Jakadiyar Amurka mai lura da al'amuran da suka danganci mata, Melanie Vavia ce ta ba da sanarwar wannan taimako domin bikin haɗin gwiwar ranar 27 ga watan Nuwamba, ranar da duniya ta keɓe domin nazarin yadda za a kawo ƙashen yi wa mata tarzoma. da kuma ranar 1 ga watan Disamba ranar da duniya ta keɓe domin nazarin irin bazazanar da cutar ƙanjamau ke yi da kuma yadda za a magance wannan matsala. Sharhin ya ce mace ɗaya cikin mata uku a duk faɗin duniya za ta fuskanci tarzoma a wani lokaci cikin rayuwarta. A wasu ƙasashen ma kimamin kashi saba'in daga cikin ɗari mata ne ake wa tarzoma. zoma. Irin waɗannan tarzoma suna ƙarawa mata da 'yan mata barazana ko kuma kasarar kamuwa da muguwar cutar nan mai karya garkuwar jiki ta yaƙi da ƙwayoyin cuta, ƙanjamau ko sida. Wasu bincike da aka gudanar a wasu ƙasashe sun nuna cewa ga matar da suka fuskanci tarzoma a rayuwarsu barazana ko kuma su ta kamuwa da ƙanjamau ya ninka har sau uku. Wannan taimakon kuɗi dabara ce ta haɗin gwiwa tsakanin ma'aikatar harkokin wajen Amurka da ofishin da ke lura da al'amuran da suka danganci mata na ƙasa da ƙasa da kuma shirin shugaban ƙasa na gaggawa na sassauta jidalin ƙanjamo da ake cewa peffa a takaice. Waɗannan ƙungiyoyi ko kuma hukumomi za su tunƙari alaƙar da ke akwai tsakanin tarzoma da kamuwa da ƙanjamau. su kuma marawa ayyukan ƙungiyoyi 35 a ƙasashe 28 za a baiwa irin waɗannan ƙungiyoyin agajin kimamin dala dubu ɗari domin su gudanar da wani shirin da ya danganci wannan yunkuri a yankunan su wannan taimako zai kuma ɗauki ɗawainiyar shirye-shiryen da aka danganta da rigakafi da jinya da kuma rigakafin tarzomar da ake wa mata waɗannan shirye-shirye za su haɗa da shirye-shiryen da za a haɗa da shugabannin yankuna domin yaƙi da wannan matsala. Haka kuma shirin zai ba da kuɗin ɗaukar ɗawainiyar shirye-shiryen faɗaɗa hanyoyin shari'a domin tabbatar da an ƙaddamar da dokokin yaƙi da tarzomar da ake yi wa mata. Sharhin ya ce tunƙara wannan matsala yana da muhimmanci wajen rage barazanar da mata da kuma 'yan mata suke fuskanta na kamuwa da ƙanjamau. Sakatariya harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta ce lokaci ya yi da ya kamata a haɗa kai wajen yin Allah wadai da wannan tabiya kuma a ɗauki sahihan matakai na ƙawo ta, a nuna cewa samsam ba za a yadda ana yi wa mata tarzoma ba kuma a fahimci cewa tarzoma da ake wa mata ba al'ada ba ce aikata babban laifi ne. Sharhin muryar Amurka kenan kuka gama ji wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Yanzu kuma ga Kabiru fage da takaitattun labaran duniya. rundunar sojin ƙasar masar ta ba da sanarwar ɗage rana da lokacin tattaunawa da aka shirya yi yau laraba a tsakanin shugaba muhammad morsi da shugabannin hamayyar ƙasar amma ba a bayyana sabuwar rana da lokacin yin tattaunawa ba a jiya talata ce babban kwamandan rundunar sojin misra ya ce yana kokarin shirya yadda za a kawo ƙarshen rikicin siyasa da ke neman hana ruwa gudu a tsarin demokuraɗiyyar ƙasar misra ta hanyar tattaunawa kuma ajandar taron ita ce ƙuri'ar raba gaddama akan daftarin kundin tsarin mulkin ƙasar na misra kuma kamfanin dillancin labarin associated press ya ba da labarin cewa akwai yiwuwar jam'iyyar hamayya ta ƙauracewa zaben raba gaddama da ake shirin yi sakataren tsaron amurka leo fanata kuma ya isa kasar afghanistan a wata ziyarar asiri da yake yi a afghanistan inda yake tattaunawa da shugaban hamid karzai sakatare fanata yana tare da manyan jami'an sojin amurka a wannan ziyara ana kyautata cewa sakataren tsaron na amurka zai nemi shawarar shugaban hamid karzai ne game da yawan sojin na amurka da yake ganin za a iya bari a baya domin horar da sojin afghanistan bayan janyewar sojin amurka a ƙarshen shekara ta 2014 da goma sha hudu. da takaitattun labaran nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma gobe da sahi idan allah ubangiji ya gwada mana ku sake ji mu da wasu shirye-shirye ka mu sallama da ku ga gaisuwar sashen hausa zuwa ga alhaji picasso ko kuma alhaji lawali burma na wato mai kamfanin sai da inshora na kariya da ke unguwar maison economic a birnin yamai ƙasar jamhuriyar niger da fatan yana nan lami lahiya tare da iyalin shi da 'yan uwan shi da kuma abokan shi na arziki amin yanzu a madadin kabiru fagen da muka gabatar muku da shirye-shiryen tare da judy leathers creation wadda ta hada mana sauti da injiniyar mu tian wang ni ce taku halima jumrau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri ku huta lahiya sai wani lokaci idan allah ubangiji ya gwada mana This program has come to you from the Voice of America, Washington.